النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 24 ga watan shida watan juma'a da akhir a wannan shekara ta 1421 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 21 ko 22 kenan 22 ga watan taran shekara ta 2000 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam haka ne ko idan ba manta ba wancan lokaci muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ma'ana hadisan da suke cikin babin suna karantarwa ne game da yaya annabi yake yin sallah tun daga farkon ta har zuwa karshen ta karshen abin da muka tsaya akai hadisi na tamanin da hudu a cikin wannan littafi ko cikin wannan babi yau kuma za mu tashi kan hadisi na tamanin da biyar hadisin bara ibn azib عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قريبا من السواء عن البراء ابن عازب an karɓo wannan hadisi daga sahabin da ake kira bara'u ibn azib albara ibn azib Allah ya kare da gare su qala yake ramaktu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na kiyaye sallah na kula da sallah asalin ramaka yarmuku zirawa abu ido haka za a ce fulanun yarmuqu ila fulanun bi ainihi ma'ana ya zira masa ido yana kiwatar me yake yi yana son ya lissafi ayyukansa yana so ya kula da abin da yake aiwatarwa yace ramaktu salata na kiyaye sallah na lura da sallah ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi dai in ga me da me yake yi a cikin sallah ya yake ruku'i sujuda da tsayawa da sauransu fa wajadtu qiyamahu sai na sami yanayin tsayuwarsa fa rak'atahu yanayin ruku'insa fa i'tidalahu ba'da ruku'ihi yanayin daidaituwarsa a tsaye bayan ya ɗago daga ruku'i kafin ya tafi sujada fasajdatahu siffar yadda yake yin sujadarsa fajalsatahu bayna sajdataini yanayin zamansa kafin wato tsakanin sujudu guda biyu ya ɗago daga sujudan farko kafin ya tafi ta biyu fasajdatahu da kuma yanayin sujadar tasa kuma ta biyu fajalsatahu ma bayna taslimi wal insiraf yanayin zaman da yake yi tsakanin yin sallama da kuma kammala sallah din ma'ana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wane irin zama yake yi har kafin ya tashi ya tafi wane irin dadewa yake yi har kafin ya tashi ya tafi yake duk na kula da waɗannan al'amurra yaya suka zama kariban minas sawa kusa da daidai wa daida sun yi kusa su zama daidai wa daida me yake nufi da wannan hadisi ma'ana yana nufin cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo tsayuwar sallah kaddara zai minti uku a tsaye to lokacin da ya zo ruku'i kuma zai kamar minti biyu da rabi kenan idan lokacin da ya dago daga idan dai a cikin ruku'i zai minti biyu da rabi kaddara idan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada kuma zai kamar minti biyu kenan idan dagowar da ya zai kamar minti biyu ashe idan ya je sujada kuma zai yi kamar wato ainihin minti biyu ba sakan ashirin ko na abu makamancin haka idan ya dago daga sujadan farko kafin ya je ta biyu zai kamar minti ɗaya da wato sakan kaza haka haka suke kusa da daidai wa daida ba daidai suke ba amma bambancin da ke tsakanin su baya da yawa ina fata kun fahimta wannan abin da yake nufi kenan yadda annabi yake tsara sallar da yadda yake aiwatarwa kenan haka kuma ake son ka yi a matsayin ka na musulmi mace kake ko namiji ko ba bambanci tsakanin sallar farilla da nafila dan mutane suka ɗauki sallar farilla ita ke bukatun natsuwa da kamala amma idan mutum ya zo nafila sai ya warce ta a guje Allahu akbar Allahu wai ai nafila ce amma farilla sai ya tsaya a natsi tsaye komai da komai nafila kuma a gurguje lokacin da kake farilla din wa kake yi wa lokacin da kake nafila kuma kuma wa kake wa kuma to me yasa ka bambanta so kake karɓo can farilla kai da kyau to nafila baka so ya karɓa so kake a baka lada a farilla kai mai kyau to nafila baka san baka lada bugu da ƙari ma ita kanta nafila taimakon da take bayarwa shine idan an samu tangarda ko da wargi da sallah a kwanakin samartaka da kwanakin yarinta yawan nafilfili sai sa sai a cika maka inda farilla ta kasa kaiwa to da aka ɗauko za a cika sai aka ga waccan ba ta da kyau ana buƙatar cikawa da aka ɗauko abin cikawar sai aka shi ma ba da kyau <laughs> wacce aka yi kenan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ya ce sallan nafilfili da muke yi da su ne ake cika gibin da ake da shi a cikin farilla to ashe bai kamata mutum ya wasa da nafila ba kenan ashe bai kamata mutum ya sake da ita ba kenan ana bukatar mutum ya dage wajen nafilfili kuma ana bukatar in ya zo yi su da kyau irin yadda in ya zo farilla yake yin mai kyau malaike ma yi wa kazu min abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير فلا يطيل المصلي بعضها على بعض shi abin da ya fahimta a fikihun hadisin yace abu na farko ya zanto ruku'i da kuma daidaituwa da zaka yi bayan ka dago da garku'i kafin ka tafi sujada sujada da kuma daidaituwa da zaka yi a zaune kafin ka sake tafiya su sujada ta biyu waɗannan al'amuran ya kamata su zama mutasawiyatul maqadir daidai wa daida shi habi abin da ya fahimta yace qariban min sawadin nan ana nufin daidai wa daida amma lafazin qariban ba zai taimaki wannan fikihun ba dan alqurbu min shay'i laysa shay kusantar abu ya nuna ya zama abu ina fata an fahimta na kusa in je wuri kaza shi ke nuna kaje to ya ce qariban mina sawa to amma shi ya fahimci wannan qariban din gaira mutabar ana nufin daidai wa da mutasawiyatul maqadir na biyu an yi al-qiyam lil qira'ati wal julus lit tashahhud al-akhir atwal min ghayrihima ya zanto cewa tsayuwa da mutum zai yi domin kira'a da zama da zai yi na tahiya ta karshe atwala min ghayrihima da tsayuwar kira'a da zaman tahiyar karshe su fi sauran yawa a cikin sallah su sauran dadewa ma'ana tsayuwarka ta fi ruku'inka dadewa ta fi dagowa daga ruku'i an gane ko ya zanto kuma haka zaman da kai domin kai tahiyar da wadda daga ita sai sallama ita ma ta fi dadewar da kai cikin sujada ta fi dadewar da kai cikin ruku'i yawa ma'ana a cikin sallah abin da aka fi kowanne tsawaitawa shine mai tsayuwa wajen kira'a da kuma tahiya ta ƙarshe kafin yin sallama waɗannan su ake son su ɗara sauran rukunan sallah daɗewa ko abin da a asali matsala ta uku an ta kuna salatu fi jumlatiha mutanasibatan fa yakunu tul qira'a munasiban matsalan min ruku'i wasu sujudi ana son ita sallah ya zanto tana dangantaka da juna idan dai har ka daɗe a tsaye to ruku'in ma ya kamata a ce ka daɗe an gane ko idan kuma har ka daɗe a ruku'i sujadan ma ya kamata ya zanto ka daɗe duk da cewa kamar yadda muka faɗa tun farko ba lalle ne daɗewar ta zanto daidai wa daida ba a su zanto kamar kusa da juna daɗewar ta zanto kamar kusa da juna na hudu thubutu tumanina fil i'tidal min ar-ruku'i wasu sujudi ake ana bukatar natsuwa a natsuwa lokacin da mutum ya zo ya ɗago daga ruku'i kafin ya tafi sujada an gane ku ka yi ruku'i ka dago sami Allahu liman hamida wannan ana bukatan ka tsaya ka natsu har kafin ka tafi ba daga dagowa ba sami Allahu liman hamida rabbana kan Allahu akbar a ba haka ba bayan ka dago dole ka tsaya ka natsu abinda ko zai taimaka maka ka tsaya ka natsu in ka kiyaye mai annabi ke yi yayin da ka shagalta wajen yin abinda annabi ke yi kafin ka gama kayi lokacin kayi natsuwar da ake bukata in ko baka haddace abin da annabi ke ba sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu baka san me ake faɗa ba bayan rabbana walakal hamdu tsammanin ka daga nan an kare wanda za ka ta maka tsawo ko da kankanuwa ce amma in ka iya waɗansu zikirai da annabi ke yi a wurin ka huta misali sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga wannan nau'i ne cikin zikiri da annabi ke a wannan wurin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga yayi ko kuma rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan sai ka tafi sujada wannan kaga annabi na yin wannan gaba ɗayan abin da makaranta din nan idan ka dago daga rukui kafin ka tafi sujada to kaga dole sai mutum ya kiyaye sunnar annabi kafin ya sunna shi yasa dole sai da karatun hadisi in dai ana son mutane su fahimci addini a karanta hadisin manzon Allah in ko ana son mutane su kurince to a karanta wani abu da ba hadisi ba ba za su iya addini ba saboda mai hadisi ke koya mutum addini gaba ɗaya hadisin annabi ko maganarsa ko aikinsa ko abin da aka yi a gabansa ya yi shiru fassara ne na ayoyin alkur'ani ma'ana idan mutane ba sa karanta hadisi babu yadda za a yi san fassaran ayoyin alkur'ani ba kuma yadda za a yi mutane su fahimci addini shi yasa lokacin da ake maganar muhimmancin karanta hadisi da ba shi muhimmanci kada wani ya fahimta cewa ana nufin kushe karatun fikihun mazhaba ko aibata shi ko haramta shi ko cewa bai dace ba ba haka ake nufi ba in ka fahimci haka to ka fahimci kuskure amma abin da ake so ka gane shine kamalar ka da fahimtar ka da addini za ta fi ne yayin da ka haɗa biyun kana karanta fikihun kana karanta hadisi in ka karanta fikihu zalla tun daga alari har zuwa muktasar ba tare da ka karanta hadisi ba to ba za ka fahimci addini yadda ya dace ba wannan dole ne a faɗa maka gaskiya za a samu tangarɗa cikin fahimtar ka game da addini saboda menene waɗannan zikiran gaba ɗaya za ka same su ne cikin hadisi galibi da malaman fiqh ba su kai kawo waɗannan ba rabbana wa lakal hamdu daga an kale sai a tafi sujada ko a dan ƙara kaɗan hamdan kasiran tsayi wa mubarakan fihi an tsaye a nan gudun ba a za a ƙara sa can har zuwa ƙarshe ba na farko kenan na biyu shi fiƙihu abin da ya ba da muhimmanci a kai shine menene al-ibadat wal mu'amalat idan an ce al sallah azumi zakka kafin sallah din dahara alwala taimama wankan janaba wankan biki sannan a zo a yi sallar kafin sallah din kiran sallah da sauransu a zo a yi sallar yi kadai ko jam'i a shiga zakka a shiga aikin hajji da an shiga aikin hajji an shiga kaza an riga an kare da ibada kenan sai a zo a shiga babun mu'amalat galibi masu fiki suna bude babu ma'amalar da albuyu saye da sayarwa bayan an gama da buyu a shiga cikin harkar noma a shiga cikin harkar neman kuɗi a shiga cikin harkar kaza to bayan an samu kuɗi an yi arziki an yi menene bai kuma za a yi ba sai a aure ba sai su kawo tarabun nikahi za ka yi aure za ka haihu za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to bayan ka haihu ka yi kaza ka yi kaza to ko ba za ka mutu ba za ka mutu to sai a kawo almawari rabon gado <laughs> haka suke bin abun dalla dalla illa iyaka a wata mazhabar ana fara kawo kaza sannan kaza a wata kuma a fara kawo kaza sannan kaza idan ka dauki kowane littafi na fiqh sawan fiqh hadith idan ka dauki muwatta na imam malik za ka ga jerin da yake daban a malikiyance idan ka dauki wannan a umdatul ahkam jerin da yayi dan shi dan hanabila ne idan ka dauki bulugul maram tun da dan shafi'iyya ne jerin da yayi wani lokacin yana saba masu shafi'iyya din ya to su fa dai ko da suna gabatar da babi kaza kafin kaza amma dai mu mun fi ganin a gabatar da kaza kafin kaza a takaice dai a cikin fiqh abin da za ka karanta shine fiqhul ibadat da kuma fiqhul mu'amalat wannan shine a cikin fiqh amma abin da ya shafi aqida kaga babu a cikin fiqh to idan babu aqida ko kaga ai babu addini gaba ɗaya ba babu maganar tauhidi kaga ai babu maganar addini kenan sannan kuma idan ka zo ka ɗauki abinda ake kira wato a raka'ik wa'azi faɗakarwa hadisan da suke magana game da wuta hadisan da suke magana game da aljanna tashin kiyama ta da sauran waɗansu matsaloli irin waɗannan hadisan da suke magana game da illar ruwa hadisan da suke magana game da falalar haƙuri hadisan da suke magana game da falalar jarunta hadisan da suke zargin ragwanci da tsoro kaga wannan kuma wata duniyar ce daban da su zaka zama dan adam a cikin kasa to dukkan fiqh kutubul fiqh la ta'arud li hadha sai kuma ka zo ka dauki abin da ake kira wato al ma'surat addu'o'i wanda annabi ke zikirin safe zikirin yamma kwanciyar barci tashi daga barci da menene da menene duk wannan sai taskar hadisi amma littattafan fikihu kaɗan suke kawo ba sa kawo ashirin cikin ɗari na abin da ya kamata ka sani to in baka koma hadisi ba za ka kafin addini to shi yasa idan mutum ya yi fiqhul ibadat ya yi fiqhul mu'amalat yana son ya san zikirai na annabi babu su cikin littafin fikihu shi kuma baya karanta littafin hadisi to sai ya koma zikirin bid'a <laughs> da a fiqhun da ya karanta babu shi kuma yana gaba da hadisin manzon Allah ballantana ya san na sunnar kuma lalle yana bukatuwa zuwa yi zikiri dan ya raya zuciyarsa ala bi zikirin lahi innal qulub to ya zai sai zikirin bid'a in zai salati sai salatin bid'a in zai istighfari sai istighfarin bid'a in zai halala sai ya ta bid'a tasbihi na bid'a komai sai gina kan bid'a tunda bai koma hadisi ba idan kai masa rigima ka ce ba haka bane ba sai ce tunda shi bai taba karanta ba duk abin da ka kawo wanda bai taba karanta ba sai gaba da shi in ka ce ga yadda zaka ce shi bai yadda ba wancan zai yi me hujjar ka babu a fikihun fa ba zai iya kawo ta ba dan ka faɗa wa duk wanda yake wazifa a duniya ka ce kana son a duba cikin ahlari ismawi iziya risala har zuwa muktasar kana son ka ga faslun fil wazifati kaga ba zai iya kawo ba faslun fil mawalidi fasalin maulidi kaga ba zai iya kawo ba fasalin fi zikiri ba'da salatil asr yawmal jumu'ati kaga ba zai iya kawo ba fasalin fi zikiri ba'da salatil subhi wa qabla tulu'i shamsi kaga ba zai iya kawo ba fasalin fi kaza fi kaza babu a ahalari ko ishmawi ko iziya ko risala ko muktasar saura da me sai kai mana bayani tunda babu anan ina ka samu ba da wata hujja wajen na ba ana kazalika na wannan ko hujjar mara hujja ce to amma idan yana da hujja sai ce ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine albarkar da ke cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a samu natsuwa bayan dagowa daga ruku'i kafin a tafi sujada an gane ko khilafan lil mutala'ibina fi salatihim mimman la yuqimuna aslabahum fi hadain ar-rukunayn sabanin yadda waɗansu suke wargi da addini waɗanda ba su daidaituwa a tsakanin wannan rukunai guda biyu in sun dago da garku'i ba sa daidaituwa kafin su tafi sujada kawai sai su yi sabu zarfi in sun gama sujadan farko ba sa daidaituwa a zaune kafin su tafi ta biyu sai su yi sabu zarfi duk wannan ko bai dace ba abu na biyar za'amu ba'dihim annar rafa'a min ar-ruku'i rukunun sagir waɗansu suna riya cewa shi kanshi dagowa daga ruku'i din nan kafin a tafi sujada wani dan karamin rukuni ne li'annahu lam yusanna fihi takriru tasbihati kan ruku'i wa sujudi walakin hadha qiyasun fasid li'annahu qiyasun fi muqabalati an-nass فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة yace akwai waɗanda suke riya cewa annar raf'a min ruku'i rukunin sagir wai idan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujada wannan wani dan karamin rukuni ne baya bukatan sai ka dade ya tsaye ko ya dai ka dago sami Allahu liman hamida rabbana sai ka tafi ba sai ka tsaya ba sirri haka yace wai suna cewa li annahu lam yusanna fihi takriru tasbihati kar ruku'i was sujudi shi a cikinsa ba a sunnantawa mutane ba maimaita waɗansu tasbihi irin yadda ake a cikin ruku'i ko sujada cikinsa ba a wani abu kaga sun gina akan akan sanin su walakin hadha qiyasun fasid bala yace wannan qiyasi nasu qiyasi ne rusashi li'annahu qiyasun fi muqabalati an-nas qiyasi ne aka yi shi bayan ko ga nasi a sarari ka ko wala qiyasa ma'an nas lijtihad ma'an nas fa inna dhikra al-mashru'a fil i'tidal yace domin kuwa zikirin da aka shar'antawa mutane yi bayan sun dago daga ruku'i kafin su tafi sujada atwalu min adh-dhikri al-mashru'i fi ruku' tsawonsa ya fi tsawon zikirin da ake yi a cikin ruku'in kansa me azkar ruku'i da ake yi mafi ingancin abin da ake shi ne subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli hadisin Aisha ta ce annabi yana yawaita faɗin wannan cikin ruku'i da sujada ya ta'awwalul qur'ani yana fassara alqur'ani ko kuma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kaga baya da tsawo ka maimaita shi ko so uku ko so biyar ko so bakwai abinda ake so ya zama mara mafi karanci uku mafi yawanci ba a yi maka haddi ba ina fatan kun fahimta da kyau amma dauki wancan rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga yafi subhanar bil azim tsawo yafi subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli tsawo to ballantana kuma ka kawo wancan ɗayan mai tsawon yana so ya nuna cewa a ce lalle ana bukatan tsayuwar domin abinda ake a cikin ta ma tsawon sa yafi abinda ake a cikin mai ruku'i to sai kama da daɗewar da ake a tsaye idan an dago daga ruku'in saboda me saboda a cikin ruku'in ana maimaita waɗancan ababen ne wannan ko ba maimaita shi ake ba sunna ta nuna zaka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kai ta maimaitawa so adadin da kaga yayi mafi karanci uku mafi yawanci ba maka adadi ba ina fata an fahimta kaga shi ana maimaita shi amma rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna warda sunna bata nuna ana maimaita ba in ka mai ka fada su dai shikenan amma ya fi tsawo wancan ko maimaituwa ne وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة sahaba ai أي ya kawo hadisin da ke nuna abinda ake yi bayan an dago da garku'i kafin su jira cikin hadisai na mutum sahabbai ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا آلو ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي wannan hadisi an karɓo daga sabit al-bunani sabit al-bunani ɗaya daga cikin tabi'ai ne yake ce shi kuma daga anas dan maliku Allah ya kare yadda a gare shi ɗaya daga cikin matasan sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace shi anas dan malik yace inni la alu an usalliya bikun kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina kaga yadda ahlus sunna suke kenan tun na farkon su har karshe haka suke In la alu ni dai bazan taɓa gajiyawa ba bazan taba kosawa ba an usalliya bikun in yi muku salla, kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli bina irin yadda annabi ya kasance yana yi mana ni ma haka zan yi muku irin siffar ruku'in da sujadar da tsayuwar da tahiyar da abin da ake faɗa wallahi ba zan gajiya ba in yi muku sallah irin wadda annabi ya kasance yana mana kaga sahabi ne ba wai zuwa zai yi tunkaho na koya muku sallah ta koyi sallah iri ta ba sai ya jingina zuwa ga baban kasu sallallahu alaihi wasallam dole in dai malami ya isa sai faɗa ya ce annabi ya ce amma ba kai shi zai gina ba ce ba zan gajiya ba in koya muku irin yadda annabi ke qala sabit sabit al-budani yace fa kana anas fa kana anas yasna'u shay'an la arakum yace anas yana yin wani abu cikin sallah bana ganin ko kuna yi yana faɗin wannan lokacin anas din baya ne shi anas din malamin sa ne shi kuma yana faɗawa almajiransa yace a cikin sallar da anas ya mana da'awar irin ta annabi ce na ga yana yin abin da ku yanzu ba ku yi kamar sun tambaya me yake yi yace kana idara fa ra'sahu min ar-ruku'i anas ya kasance in ya dago kansa daga ruku'i in tasaba qa'iman yana miƙewa ya kafu a tsaye kyam hatta ya kula alqa'ilu qad nasi har mai zance ma na iya cewa ko ya manta cikin sallah yake ne an gane ko wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati in ya tago kansa daga sujada ta farko kafin ya tafi ta biyu makasa yakan zauna dirshan hatta ya kula al-qa'il qad nasi har mai zance na iya cewa kila fa ya manta fa sallah yake ya shiga wani abin daban saboda me dadewar da yake cikin zama saboda tsawaitawar da ake kuma yace haka ya ga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam to yanzu tsakanin ku da Allah in za a kwatanta sallolinmu mu da akan sikelin hadisin Anas dan Maliku ya zami kenan ai kadan ne za su sha kadan ne za su sha ka dai auna dai alhamdulillah masallatan ahlus sunna ana kwatantawa ana kokari kuma dama abin da ake so kenan annabi cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ku yi iyakacin kokarin ku iya abin da kuka ilmanta cikin hadisi ku kwatanta cewa na yi ɗari bisa ɗari wannan kyautata zato kake kayi ɗari bisa ɗari amma ba za ka iya ba kanka garanti ba amma kana sa ranka kwatanta amma idan ka je wanda babu ruwan shi da hadisi ma ai kaga shi yayi nesa sosai da sallar annabi an gane ku? abinda za a koya cikin wannan hadisi fihi dalilu dalilun ala mashru'iyyati tatwil al-qiyam ba'da ruku hadisin na nuna mana shar'antuwar dadewa a tsaye idan an dago daga ruku'i kafin a je sujada wa tatwilul julus da sujud haka hadisin na nuna dadewa a zaune idan an dago daga sujada kafin a tafi sujada ta biyu wa annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya nuna hakan shine aikin annabi الحديث السابع والثمانون حديث نسبة na tamanin da bakwai. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بن مالك ما صليت وراء إمام قط yace ban taɓa yin sallah a bayan wani liman ba tun da nike shine ma'anan qattu tun fil azal tun da nike kamar ka ce ma aituhu qattu ban taba ganinsa ba tun ma da ake san san kila sai yau yace tun da nike ban taba yin sallah ba wara'a imamin bayan wani limami qattu tun da nike a akhaffa salatan wanda ya fi sauƙaƙa sallah wala a tamma salatan ban kuma taɓa yin sallah a bayan wani limami ba wanda ya fi cika sallah minan nabi sallallahu alaihi wa sallam sama da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sallar za ka ga an sauƙaƙa ta kuma ta zama cikakkiya ya salam ya za ta zama cikakkiya ta zama sauƙaƙa kuma lokaci guda ma'ana ba lalle bane a yi dogon karatu a ciki amma kuma za a yi karatun a nasaba ba a gurguje ba an gane ku da ce ka yi karatu a nasai alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا دكي دكي bayan ka gama ka karanta aya biyar kadai ka yi ruku'i da wanda zai zo a guje alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal alam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi hatta kai ya ya karanta lam yakun gaba da zuwa karshe kai ka aya biyar da sallar kartashi wace ta fi cika amma wace ta fi sauki taka ta fi cika kuma ta fi sauki to amma shi wannan ya yi ta a guje da dogon karatu amma ba na suwa ce ce sallar annabi ga ta da sauki ga shi kuma ta zo mai cikakkiya ta ba mai mai sauki ce amma kuma ba abin nan ba mai sauki ce dan ba a yi karatun da yawa ba cikakkiya ce dan karatun an yi shi daki daki mai sauki ce an yi ruku'i wanda ya dace an dago daga ruku'i an yi tsayawar da ta dace an yi sujuda an yi da ta dace sama da wanda zuwa guji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah kai ma ka san tsakani da Allah in ka gama wata sallar nan idan da kai aka yi wa aka ce nawa zaka biya zaka ce kai ba ta yi ba zan biya ko kwabo ba to zaka yi wa Allah kuma ya baka lada wai sai ka ga mutum a guje yana sallah a guje kamar an koro shi ko mutum ya zo masallaci ya mutu dan mai liman ya matsa idan ka gama ina za ka babu ba wani fa in ya gama fa kuma zai koma inda yake karta ko inda yake lido ko inda yake hira to amma ya mutu a gama sallar to idan an gama ka je ina babu inda za shi yana na akan tabarmarsa hira zai ci gaba da yi <laughs> to kai da ka zo duniya don wannan aikin amma kana so ka gama sai ka shiga abin da ba don shi ka zo duniya ba Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ya ce ban halicci mutum da aljanna sai dan ibada la lil la'ibi wa la lil lahwi wa la lil abasi wa la lil batalati ba dan wargi ko wasa ko sume ko zaman kashe wando ba a'a ya halicce ka dan ibada to ibadar kake sauri ka kare dan ka je ka zaman kashe wando kaga mutum bai san ma manufar da aka halicce shi ba kenan saboda haka lalle ne idan mun zo sallah mu yi ta anitse lalle kar a ce liman sai ya ja mana aya 20 30 50 lokaci guda in ba kiyamul laili ba dama wanda sunnar ta dade sallah dai ta farilla daidai wa daidai tsaka tsakiya to amma kar mu matsa mu ce kuma liman ai maza a gama da wuri ai maza a gama da wuri an matsa an dade a ruku'i an yi kaza an yi kaza abinda hannun dan malik ya faɗa kenan yace ban taba ganin limamin da ya fi kowa sauƙaƙa sallah da cika ta ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yukhadhu min alhadith abinda zaka iya koya cikin wannan hadisi farko an yi atil imam bi salati khafifatan ana son liman ya kawo sallah halin kasancewa ta mai sauki hatta la yashqa ala almusallin dan kar ya waɗanda ke bin sa sallah wa tammatan kuma ya kawo sallah ta zama cikakkiya hatta la yanqusa min sawabiha shay har yanzu to wani abu bai ragu ba cikin ladanta dan manzon Allah ya ce kun san mafi munin sata a duniya sahabbai suka ce yace wanda yake sace sallarsa manzo Allah ce ya ga mutum ya sace sallarsa yace ah duk wanda bai cika ruku'i ba bai cika sujada ba a gurguje zo yayi su ai ya sace ruku'in da sujadan karshe kuma ya sace sallar kenan dan babu lada gurgudan yadda ka tsaya ka natsu gurgudan yadda zaka samu cikakkiyar lada gurgudan yadda ka tara hankalinka kuma gurgudan yadda zaka samu cikakkiyar lada fa itmamuha yakunu bil ityan bi wajibatiha wa mustahabbatiha min ghairi tatwil cika sallah kuwa mutum ya kawo wajibanta da mustahabbanta ba tare da tsawaitawa ba wa takhfifuha sauƙaƙa sallah ko yaya zai kasance ya kuna bil iktisari ala wajibatiha wa ba'd mustahabbatiha sauƙaƙa ta mutum zai takaita ne akan wajibai da wani sashi na mustahabbai ko da ba duka ba to sallah dai ta zama cikakkiya kenan saniyan abu na biyu anna salatan nabi sallallahu alaihi wa sallama akmalu salatin sallar annabi ita ce mafi cikar salla فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام da haka lalle ne mai sallah ya kwadaici sallarsa ta zama daidai da sallar annabi cewa aka ya kwadaici ta zama haka amma lalle ne ta zama haka kwatantawa zai fatu minhum mastata'tum muna nan ka ka'idar mu kenan saboda mai liyahza bil iktida'i dan ya dace da yin koyi da annabi wa yafuza bi azimil ajri ya dace kuma da cikakken lada na uku fihi jawazu imamatul mafdul lil fadil a cikin hadisin za mu iya ganin halaccin wanda yake mafifici ya yi sallah a bayan wanda ya fi kun gane wannan da kyau mutum biyu ne wannan yana da daraja wannan ba yana da daraja ya halatta mai daraja ta kasa ya zama limamin mai daraja ta sama babu laifi kaddara malami da ɗalibinsa a ganin ido da hukuncin mutane dai wa ya fi falala malamin to ya halatta malami ya salla a bayan ɗalibinsa tunda annabi ya yi salla a bayan waɗansu daga cikin sahabbansa ba ka bukatan ko a tambaye kawai da annabi da sahabin wa ni daraja dan kana da ansar a wurinka ina fatan kun fahimta to amma yaya za mu fahimci haka cikin wannan hadisi ala taqdiri anna anas radiyallahu anhu afdal mimman yusalli bihi غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتاغا قدر cewa Anas dan Malik yana da falala sama da wanda yake wanda yake masa sallah wanda ba annabi ba wato ta ina muka fahimta ka annabi ya ce ban taba yin sallah bayan wani limami ba wanda ya fi cika sallah da kuma ta zama mai sauki sama da manzon Allah ashe wannan yana nuna yayi sallah a bayan limamai nawa da yawa da yawa ina fata an fahimta tunda ko yayi sallah bayan limamai yawa da yawa a sai kila wata rana ya yi sallah a bayan tabi'ai waɗanda ba su habbai ba in ko ya sallah bayan tabi'ai wanda ba su habbai ba shi da tabi'an waye ko wani daraja shi a nan gurin ya ɗauki fikihun hadisi ina ba zan fahimta tun da ya ce ma sallaitu wara'a imamin qattu ya nuna ya yi sallah bayan limamai da yawa in ko ya san labarin limamai da yawa ai zamanin sa akwai tabi'ai da yawa kenan ya san labarin wani tabi'i in ko ya san labarin tabi'i ya bi tabi'in falala a ce kenan ya halatta an gane ko imamatul mafdul lil fadil wanda aka fi fifiko yayi sallah ga wanda ya fi shi fifiko din wannan ya halatta cikin addini wannan ko ya tabbata ma annabawa ya yi sallah bayan wadansu daga cikin sahabbansa ya yi sallah bayan Abdullahi dan Mas'ud ya yi sallah bayan abubakar siddiq ya yi sallah bayan wani adadi ne sahabbai sallallahu alaihi wasallam don yi nuni bisa ga jawazu imamatul mafduli lil fadil tunda ko wannan shine ashe annabi samfurin koyarwa ke bayarwa wata rana sai limami yayi latti bai zo ba ya tafi unguwa ana tsammanin zai dawo kan kari har an jira shi minti goma sha biyar bai zo ba aka yi sallama gida aka ce ai liman baya nan ya halatta ko na'ibinsa ko wani cikin jama'ar unguwa ya ci gaba da limanci idan liman ya zo ya samu wani ɗalibin sa yana ci gaba da limanci ya halatta bi ko ba zai bi ba ai ba ma ya halatta ba wajibi ne ya bi tunda dai wajibi ne sallan jam'i to amma yanzu waɗansu ba haka ake ba in dai ka je limaman in dai ka je masallatan da yake gargajiya ake yin addini a gargajiyance ba yadda sunna ta ce ba to fa ba kowa na jin tsoron ya wuce in dai limamin ratibi baya nan to duk wanda ya wuce fa liman yazo ya dan harare shi ya gaishe to sauran bayani in ko a hannu in kuka zo gaisawa sai ka ji wallahi tallahi a hannu sai sai sai ka ji to kaga wannan kuma ba shine koyarwar sunna ba wannan ya zama gargajiya ake kenan ba addini a idan baka da lafiya ba ga na'ibin ka ba sai ba idan na'ibin ka ya makara bai zo ba an jira ku abinda waɗansu masallatai suke kanna ahlus sunna waɗansu ba sa kyautawa idan aka ce jama'a yau mun saboda yanayi ya canja an mayar da sallar isha'i karfe takwas ko an mayar da azahar karfe ɗaya saura kwata to karfe ɗaura saura kwata ɗin nan ko da liman na alwala ba za a jira shi to wannan kuma ya zama rashin ladabi rashin kyautawa an gane ku ko da liman na alwala ba za a jira shi ba ko da yana cikin gida ba za a jira shi ba da da ɗaya saura kwata ta yi dama wani na duba gona sauran duba shi gaggawa yake a maza sai a lokaci yayi a lokaci yayi <coughs> lokaci yayi lokaci yayi ma'ana kayar da kai dan da nan sai a nada wani ko da liman na alwala ba za a yi masa afuwa ba to wannan ko ba a kyauta ba ba a girmama ba ba a mutunta shi limamin ba waɗansu kuma su ‘yan gargajiya su ko ba haka suke ba su kuma in dai liman baya nan to ana jin tsoron sakar wani ya wuce liman ya masa ya sun tokar sun tama nan ba za a yi jam'in ba sai dai kowa ya daidai kaga kuma wannan shi ma wani abin da yake wanda shi kuma ba addini ba shirme ne kawai ake to me za a yi sai a yi tsakatsakiya ɗaya saura kwata ta yi liman bai fito ba a ji a yi sallama kila ko malam ya shagala da wani abu ko yana barci ko wani abu sai a ji a yi sallama kan kalla lokacin sallah ya karatu zai ce yi ina zuwa a ji a ce ina zuwa sai a jira shi a a gashi a kofar masallaci na alwala sai a jira shi a a baya gida baya masallaci ina yake shiru ɗaya saura ɗaya saura goma bai zo ba ba a tsammanin zuwansa a kusa ya fita unguwa kila bayan zai dawo ba a sani ba ko ya makale a hanya ko na abu shi ka sai a gabatar da wani sai a ci gaba da sallah amma yana nan a sa to ba a mutunta sa ba ba masa ladabi ba ba a girma ilimi ba a'a baya nan kuma a yi ta jira a yi ta jira kuma ma har ma a fasa sallar dan baya nan wannan kuma gargajiya akai ba addini akai ba addinin ma addini ne na tsaka tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala wato kenan ya halata imamatul mafudul lil fadl yace akan kaddara anas ya yi sallah a bayan wani wanda ba annabi ba fa imamul masjid muqaddamun ala ghairihi in dai an zo sallah a masallaci limamin masallacin na nan to shi ya fi cancanta yawa wa mutane sallah ko da ba da alwala sai a jira yayi wa in kana wara'ahu afdalu minhu ko da a bayan limamin akwai wanda ya fi limamin karatu ya fi shi ilimi ya fi shi kaza ya fi shi kaza fi shi kaza tunda da mun ce shine limamin to shi ya fi cancanta yayi sai in shi yayi tanazuli ya ce a ba komai wani zo ka wuce ya gabatar da wani cikin mutane to kuma wannan shikenan amma haƙƙin nasa ne shi ya fi cancanta yayi ko da yanzu limamin Madina ya zo nan gurin ko limamin Makka ya zo nan gurin ba wanda ya fi cancanta ya mana sallah sama da limamin masallacin mu shine Malam Abubakar Adam idan Malam Abubakar Adam ya ce a akarmukallahu shekhu huzaifi bismillah Aa ah, waye-waye bisimillah cewa ce to shi na wannan babu ne Ja'a? Shi ne Yaita Wannan shi ne mutuntawa kuma shi koyarwa addinai da addini ta'addi. Le'an na huhuwar imaman rati dai shi ne limamin rati bi. Wa zaƙarar teku islamic ebola ta yi Anna zan sultana kan imamin rati. Gwamnati ya miya ya ce amma fa sarkin gari. A miyar na gari idan ana gwamnati musulunci, matsayinsa idan ya je kowace unguwa idan ya je kowanne gari kamar shi ne limamin ratibi inda ya kewaye kasarsa daga ranar da gwamna ce za a fara aiki da kalan lahu kala rasulullahi a cikin harkar gwamnati a cikin kasuwa a cikin kudurce-kudurcen gwamnati to ya zama wani dan kankanin amirul na. da haka duk garin da ya je shi zai wa mutane hudubar juma'a idan yana so shi zai wa mutane limancin kausa salawati idan yana so sai in ya ce a'a ba komai limami ya ci gaba babu laifi amma idan ya zo ce zai wuce sai mu ba shi dama shi ke da haƙƙi kaga aiki ya sabu gwamnonin mu kenan kowane gwamna sai ya sami <laughs> sai ya samu ni ustazu da zai karantar da shi ko ya rinka zuwa wajen karatu ko ya samu wanda zai karantar da shi shi dai kan karatu yana da daɗi idan kai ne ka je gidan malamin ya fi kima ya fi albarka sama da ka kirawo malami ka ko gidanka ya yi maka wannan ba zai kima ba ba zai daraja sosai ba zai albarka sosai ba domin duk malamin da zai bayar da kansa ya zo gidanka kai kaɗai don ya karantar da kai to sai kaga ya saki wani bangare na ladabin malanta tunda ko ya rasa wani bangare na ladabin malanta to kai ba za ka amfani da shi yadda ya dace ba dan sai irin yadda kake so za a yi karatun ba irin yadda ilimi ya kawo ka'ida ba amma in kai ne ka ga mutuncinsa ai akar malam ya kamata ya rinka zuwa karatu gidanka to shi malamin sai ya tsaya kare ya zafi da yawa ya ce to in dai za ka zo karatu sai ka zo masallaci yadda kowa ke zuwa kila dalilai na tsaro da irin tarbiyyar mutane ba ta dace zuwa irin wannan yanayin ba ka iya ba shi gida ka iya ba shi ya zo gidanka din a yi karatun a wani lokacin da ya dace ya zo din idan an zo kuma kai kana kan kujera kuma shi yana zaune a ƙasa ka ɗora masa kuma yana maimaitawa shi kuma in yana son ilimi ya san ba abin da ya fi wannan daraja a duniya saboda wannan sai ya yi Allah bai taɓa cewa ba annabi nemo wani abu sai ilimi a ce ilimi ya fi komai lokacin da annabi Musa ya ce ya fi kowa sai aka ce je ka ko wanda ya fi ka ilimi je ka sake karatu wurinsa ga annabta ga manzanci fa ga annabta ga manzanci ga shi na cikin ulul azumi ga shi Allah ya masa zance wa kallama Allah Musa ta kalima ya ba shi taura cikin ta komai akwai wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a cikin ta akwai haske inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ba shi kadai ba annabawa da dama da suka zo bayan su ta aka yi aiki da taura amma da dan a ba su sababbin littattafai yahkumu bi annabiyuna allazina lil ladina hadu rabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillah tare da duk wannan matsayin da ya da aure na kaza sai aka ce je ka kuma ba ba a garin ka yake ba sai yi tafiya dan ka san tafiyar da wahala sai ka dauki kayan guzuri dan ka san da wahala ka tafi da bawa da zai maka hidima ko ba bawa ba yaron gida da zai maka hidima ɗauki wani ku tafi da shi aka je bayan an yi tafiya an sha wahala lokacin cin abinci yayi sun bata a hanya ba su san ma ina ne wurin ba yace da yaron sa atina gada'ana kawo mana abincin mu laqad laqina min safarina hadha yace istirahatan yace sururan yace farahan wa tumaninatan ko alama bai ce mun samu natsuwa ba a tafiyar bai ce mun samu sauki ba bai ce mun samu hutu da shakatawa ba ba picnic aka fita ba cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle a wannan tafiyar mun sha uwar wahala kawo mana abinci mu danci mu rage wahala daga baya sai ji ya samu malami fa wajada abdan min ibadina sai ya samu wani bawa cikin bayan mu atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama ta musamman daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi ilimin daga gare mu kai tsaye ilimi daga Allah kai tsaye shine ilimin annabta wanda baka bukatan malanta wani ya koya maka irin yadda mai ishiriniya ya ce da annabi alimun bila sattin hafizun bila darasi ya haddace ya zama mai ilimi ba tare da rubutu ba ya haddace ba tare da wani ya dora masa darasi ba kai tsaye Allah ya sanar da shi wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim irin ne ce atayna rahmatan min inda wa launa min ladunna ilma dole kuma ya ladabi dole ya ladabi ya bi shi qala lahu musa annan musa ya faɗa yana mai ladabi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin na iya bin ka bisa ga ka sanar da ni cikin shiryar da Allah ya sanar da kai kai ma ka sanar da ni wani abu cikin abin da aka sanar da kai da ladabi da biyayya ya manta da yana cikin ulul azmi minar rusuli ya manta da Allah ya masa zance na da yana min janibi turil aymun wa qarrabnahu nadiya Allah ya kusanto da shi ya gani da shi yau ya zo gaban wani malami hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda malamin kuma da izza lan tastati amma isa ba ba za ka yi ba za ka yi cika sharuɗan zama a makaranta ta ba ba za ka yi haƙuri ba za ka yi izza zama ba za ka yi hakuri ba zama a makaranta ta in ko za ka bi to za ka abi ka'idoji fa in bata ni fa fala tasalni ay shay'in in dai za ka bi ni kalmar almadina karka ka tambaye komai hatta da salaka minhu zikra har sai in na baka bayani in kai hakuri ni da na zan baka bayani ko da abin ya daure kai amma gajan hakuri an fara zula ba kai karshe ba akar maka Allah me ka kai hakuri in kai karshe zan maka bayani zaka gane zaka fahimta duk wannan na nuna mana kimar ilimi to idan har ya kasance annabi Musa ya je ya sake karatu to dan me dan kana commissioner dan kana permanent secretary a ma'aikata dan kana gwamna dan kana minister dan kana shugaban kasa ko kai ne shehu kaza ko sarkin kaza ko sarkin kaza ko sarkin kaza ka ce ba za ka koya wajen malami ba kai ma ka san ba za ka zauna lafiya ba me yafi ilimi daraja me yafi ilimi kiba babu amma abin da ake so a samu malami na Allah malami rabbani walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun in aka samu malami na Allah gwamna na Allah famanin sakratare na Allah to gaba daya iktamalat arkanu dawlatul islamiyya rukunai na daular musulunci sun kafu kenan amma in malami ba na Allah ba waɗanda suka biyo baya ba na Allah ba to sai dai a yi ta wata hirar daban amma ba daula ba kuma karshe bukatan kowa ba za ta biya ba bukatan malam ba za ta biya ba ballantana ta gwamna ballantana ta kuma suna ko faminan secretary saboda sun rabu da Allah sun ɗauka cewa kuɗi da za a samu maɗuɗu ta hanyar kwangilar karya ta hanyar wani maguɗi wannan ne zai kwantar da rai sai ka same shi sai hankalin ka sake tashi ɗaya biyu uku ba daidai bane bai sake <laughs> Allah ya mu lissafawa daidai a ina zai ajiye ba wanda ya gani ko matarsa baya so ta sani ya zai ya ajiye inda ba wanda ya gani to wannan tashin hankali kenan a gidan talaka ina ne zai ajiye inda ba gani ba shi da kuryar da wajen duk ba ɗaya bane ba yaya za a yi kar wani ya sani tashin hankali ne sabo idan an zo kashewa a wani yanayi za a rinka kashewa da ashirin ashirin ko da ɗari ɗari ko da ɗari biyu biyu ya canja riga fitina ya ki canjawa ga kuɗi mai amfanin su ya sai mashin fitina ya ki saye kuma ga kuɗin ya yi amfanin su tun daga lokacin an riga an shiga fitina ai tun da aka ce innal insana lafi khusr sai aka ce me illal ladina amanu sai kuma me wa amilu salihati sai me wa tawasaw bil haqqi sai me wa tawasaw bis sabr waɗannan kawai suka fita daga cikin hasara in kana da waɗannan al'amuran ko da ka samu kuɗi ba za su sani maka suna ba in dai akwai al'iman akwai al'amul salih akwai at-tawasi bil haqqi akwai at-tawasi bis sabr wallahi ko nawa ka samu ba za su tayar maka da hankali ba za su fitine ka ba Abdurrahman bin Auf ya samu Abubakar ya samu Umar Usman duk sun samu ga kuɗi ga imani ga takawa ga umarni da kyakkyawa ga hannu ga ga tsoron Allah sai kuɗin suka yi daɗi manzo Allah ce ni'ima almalu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta gari a wurin mutum na gari wannan hada guda biyu shine tashin hankali dukiya ta gari a wurin mutum na gari ko dai ka samu dukiya ta banza a wurin mutum na gari ai bai zama na garo ba in dukiyar ta zama ta banza ya haka yi samu dukiyar banza ina fata an fahimta hada biyu mutum na gari dukiya ta gari shine za a samu tsira amma dukiyar banza kai ka zama na gari ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba in dukiyar ta banza ce ya aka yi dukiyar banza ta shiga hannun nagari ai ba zai dai ɗauki dukiyar banza ba dukiyar sata dukiyar sama da faɗi dukiyar kaza dukiyar kaza duk zai kauce mata inda dai ba wannan muka yi ba to muna da sauran aiki gaban muke nan. an abi kilabata hadisi na 88 kenan al hadisu tamin wa 80 an abi kilaba abdullahi bin zaid jarmi al qala ja'ana malik ibn al-huwairis fi masjidina hadha fa qala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata usalli kayfa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli fa qultu li abi qilaba kayfa kana yusalli qala مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد أمر بن سلمى الجرمي wannan hadisi an karɓo shi daga abu kilaba an gane ku yana cikin hadisin da imam bukhari kadai ya ruwaito shi muslim bai ruwaito shi ba tare da cewa shi mai wannan littafin ya yi da duk abin da zai kawo ruwayan bukhari da muslim ne to amma dan adam na iya yin kuskure abu kilaba shine abdullahi ibn zaid al-jarmi qala yace me ja'ana malik ibn al-huwayris malik ibn al-huwayris ya zo mana malik ibn al-huwayris yana daga cikin matasan sahabai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik ibn al-huwayris ya zo mana fi na haza a wannan masallacin namu fa sai yace da mu inni la lalle ne zan yi muku sallah wa ma uridu salata amma ba wai kawai nufi na in yi sallar ba usalli kaifa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah ne irin yadda naga annabi na yi zan koya muku sallar annabi in ku ba ku rabauta da ganinsa ba to ni na rabauta da ganinsa tunda shi malik ibn huwairis sahabi ne sauran ko ba sahabbai bane waɗanda yake wa magana zan koya muku sallah ba wai dan lokacin ta ba wannan ke nuna ashe ya halatta ko da ba lokacin sallah ba ka tashi kai sallah gaban mutane don ka koya musu me sallah ya halatta malami cikin aji ya koya wa ɗalibai yan firamare ko yan islamiyya yadda ake sallah ya halatta ya nuna musu yadda ake alwala ko da ba lokacin sallar bane ba ya yi bayani dan koyarwa Ya ce zan muku sallah amma ba wai ina nufin akwai wata sallah akai na da zan ba bane ba a'a zan yi muku ne yadda na ga annabi yi. fa qultu li abi kilaba. wanda ya rawaito hadisi daga wajen Abu Kalaba sai ya ce da shi kaifa kana yusalli yaya ya rinka yin sallar ne lokacin da Malik ibn al-Huwairis ya muku ita kala Abu Kalaba ce misla salati shaykhina hada kamar sallar wannan dattijan namu wa kana yajlisu idza rafa ra'sahu min ar sujudi ya kasance yana zama lokacin da ya dago daga sujudar farko kafin ya tafi ta biyu qabla an yanhada a ya kasance kai yana zama yayin da ya dago daga sujudar ta biyu kafin ya miƙe yana yin zama qabla an yanhada kafin ya yunkura ya miƙe tsaye zaman da muke kira jilsatul istiraha a cikin hadisin bukhari yau ga hadisin malik bin al-huwairi zai zo samu taron tabi'ai yace zan koya muku yadda annabi ke yin sallah idan ya gama sajada daga raka'a ta biyu a raka'a ta farko ya gama sajada ta biyu ba zai tashi zuwa raka'a ta biyu ba to sai ya zauna an gane ku wa kana yajlisu ya kasance yana zama yaushe izara a ra'sahu min as-sujudi in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu yana zama ne kabla an yanhada kafin ya miƙe sai ne an yunkurawa zuwa miƙewa sai wannan ne muke kira jilsatul istiraha matsayinsa cikin sallah mustahabbi wanda ya yi ya dace ya yi koyi da annabi zai samu lada wanda bai ba sallarsa ta yi ya rasa ladan da ya kamata a samu inda an yi amma ba za mu ce sallarsa ba ta yi ba kuma dama mun shayi magana kan wannan matsala liman zai yi mamu za su yi idan liman bai yi ba ya halatta mamu su yi bisa zance mafi inganci waɗansu suna cewa in liman bai yi ba ba za ka yi ba domin annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an san liman dan mutum ya koyi da shi idan liman yayi kaza kai kaza in yayi kaza kai kaza in bai ba kake nan ba za ka yi ba ba za ka yi ba haka waɗansu suka ce amma ɗan suka ce inna ma ju'ila al-imam li yatamma bihi din nan wannan yana magana akan arkan ne duk cikin rukuni ba za ka fara yi ba sai yayi dan haka ce fa iza kabbara fa kabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fazlu ila akhiri amma bai magana kan mustahabbat ba wannan ko da liman bai ba in kana da sha'awar a abu ya tabbata sunna za ka yi bugu da ƙari ma suka ce to wai kowa ake nufi da limamu ai imamul a'immati shine rasulullahi annabi yayi ko bai ba to limamin unguwar ku yake lokacin da kai ba kai koyi da babban limamin ba ai magana ta kare sallar ka ta yi da. an gane ku. me yake nufi da ya nuna cewa kamar sallar wannan dattijan namu rada bi sai sahim yin abaya wanda wanda abu ba ya nuna ya ce ya yi mana sallah irin sallar dattijan nan namu yana nufin aba yazid abu yazid shine amru bin salma al-jarmi amru bin salma al-jarmi an gane ko to malamai sun yi sabani game da wannan zama kamar dai da muka faɗa dai mutum zai iya yi ma yi ukhadhu min al-hadith abin da za a iya koyo cikin hadisin na farko istihbabu jilsatil istiraha yawanci ɗaliban ilimi ko malamai waɗanda za su ce jalsatul istiraha a'a sai dai a ce jilsatul istiraha domin jilsa ala wazan fi'ila ismul lil hay'a idan ka ce jilsa wato yanayin zama kenan amma idan ka ce jalsa kirge ne zama na ɗaya kamar marra ne ina fata an fahimta kamar marra ne da haka jilsa bi kasar jim shine larabcin daidai jilsatul istiraha ba jalsatul istiraha ba an gane ku hadisin na nuna mustahabbancin jilsatul istiraha wa taqaddama anna sahiha istihbabuha lil haja wannan shi malam bassam yana cikin malaman da suke ganin wa'annan bai yi ba sai da ya tsufa malik bin al-huwairis ko ya ce gashi gari kun dai ga hadisin a ciki akwai maganin tsufa a ciki yake zan yi muku sallah yadda annabi yake bai ce bai yadda yake in ya tsufa kaga da awar cewa sai da ya tsufa ya fara jisun istiraha da awacin rusasshiya na biyu anna mawdi'aha inda an-nuhud min as-sujud ila al-qiyam ana yin jilsatul istiraha ne lokacin da mutum zai mi ya dago daga sujada zai miƙe tsaye to sai ya dan zauna zama safif na uku anna al-qasd minha al-istiraha li bu'd as min al-qiyam manufar da ta sa ake yin ta dan a samu dan hutu tunda ka daɗe kafin ka tafi tsayawa in ka yunkura ka tafi tsayawa akwai wahalar wato sai ka dan huta sai ka miƙe cikin nishaɗi. haka suka ce li yakuna abqa fi dhihni almutaallim ah, um, lidha lam yusra laha takbirun wala dhikrun da haka ba wani zikiri da ake a cikin ta dan ba wai makasudin ta nan ba rashin yin zikiri ba shi ke nuna kawai dan hutu aka yi ta ba dan idan aka ce dan hutu ake yin ta to wanda ya ji bai gaji ba fa ba zai ba amma mu ko za mu ce ana yin ta ne dan annabi yayi to kaga da ka gaji da baka ji gaji ba kana dai bukatan kai koyi da wa annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar kawai yana cikin tafiya sai a ga yayi kwana nan gurin can aka ma sai sakin kwana sai dawo nan gurin abokan tafiya suka ce me yasa ka ratse ka sauka daga kan hanya ka je ka yi kwana wani waje ka zo ka sake koma kan hanya yace o oh, o oh, ni ma ban sani ba haka na bi annabi yayi wata rana da aka zo da idan nan dan haka ni ma nayi ba wai sai ka gane hikimar ba wai ka ce sai ka gane hikima dan a huta dan an gaji dan ba a gaji ba ba ruwanka da wannan kwana-kwana dan annabi yayi shine dahi dan annabi yayi shine dahi dan wai dan kace dan gajiya sai wani ce to ni ban gaji ba kaga ba lalle bane in yi abu na hudu jawazu ta'limi bil fi'l ya halatta malami idan ya zo karantarwa ya yi amfani da method na aiki a aikace nuna yadda ake yin abu liyakuna abu kafi zihin almutaallim don wannan ya fi tabbatar da abin da ake so a koya a zuciyar ɗalibin da yake koyo ɗin. abu na biyar jawazu fi ilil ibadati li ajli at ya halatta mutum ya aiwatar da ibada gaban mutane ko da ba lokacin ta ba dan manufar koyaswa wa annahu laysa min at-tashriki fil amali fa asla al ba'th ala salati huwa ta'lim wannan baya cikin abin da za a ce mutum ya yi shirka a aiki domin dalilin da ya sa ka tashi kai shine dan nufin koyarwa wa huwa qurbatun kama anna salata qurba ita ko koyar da addini ai aiki ne na lada irin yadda sallah din kanta take zama aikin lada idan ka zo ka koya mutane ga yadda ake sallan azhar daidai lokacin da ba na azhar ba kamar yanzu in ce ga yadda ake raka'atan alfajiri ai kaga ba lokacin ta bane ba ai ba za a bani ladan rakata na fajr ba amma za a bani ladan na koyar da addini in na yi da kyakkyawan niyya duk wanda ya da kyakkyawan niyya sai a bashi ladan ya koyar da addini al hadisu tasi wa tamanun wanda ina jin akan sa za mu tsaya ne ko kuma abin nan mu je dai mu je dai karshen babin da zai fi ko al hadisu tasi wa tamanun حديثي نتمانين دترى عن عبد الله بن مالك ابن بوجي ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه wannan hadisi an karɓo daga Abdullahi bin Malik ibn Buhaina Allah su kare ta gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana idza salla ya kasance idan ya tashi yin sallah farraja baina yadayhi yana rarrabe hannayensa ma'ana idan ya zo sujada zai shimfiɗa kamar yadda muka faɗa darussan baya in yatsunsa ya shimfiɗa tafin hannunsa ya miƙar da in yatsun su kalli alƙibla to nan damtsansa na dama sai ya nesantar da shi daga haƙarƙarinsa dantsan hagu ma ya nesan ta shi ga gargarin sa kar ya matse da matsansa haka ya sujada a haka annabi bayan haka farraja yana rarrabe baine dai tsakanin hannayensa biyu hatta wa bayadu ibtaihi har hasken hamatarsa guda biyu ya bayyana al-ibtu shine hamata al-ibtani ya zama hamata biyu kenan hatta wa bayadu ya budu bi ma'ana ya zahar. ina fatan kun fahimta wato kenan sai fa in sahu ya matse ka idan sahu ya cika an cika aka matse ka baka samu ka bude hannayenka har ka nesanta dantsan tsanka da hamatarka ba wannan babu yadda zaka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma idan akwai yalwar da zata baka dama ka dan bude ko yaya me yasa a lokacin ake ganin kyallin hamatar annabi saboda tufafin da suke sawa ba irin nawa bane ne tufafin da suke sawa zani ake ɗaurawa a gugu sai kuma wanda za a ɗora akan me akan kafada mutum ya ɗora akan kafada sai ya lage da shi haka to kaga idan ka zo dole idan ka bude haka cikin sallah kai haka za a gani tunda ba riga bace ba dan karo ne ce to yanzu kenan mu idan ba a ga mutum hamatar mutum bai sallah ba yaje ya samu almakashi ya yanke nan ya ce kowa ka san yanzu da wani sai je sabon addini yanzu yanzu nan <laughs> ya <laughs> idan annabi ya tashi sallah sai an ga kyallin hamatarsa yanzu ko ba a ganin hamatar kowa sallar sa sai wani ya kawo zafin kai cikin fahimtar addini to abin da yasa ake ganin kyallin hamatarsa a wancan lokaci yanayin tufafin ne kai ma yau idan ka sa irin wannan tufafin haka za a yi in ma ba wannan kasa ba in mutum ya sa babban riga babu ƴar ciki in yayi haka kaga za a gani yanayin tufafin ne shi ko yanayin tufafi ba a ce dole tufafi iri kaza ba an ka ka'idan tufafi dai kowane iri ne kare suturci al'aura a ya zanto ya sutur al'aura kar ya buɗe al'aura dan idan ya buɗe al'aura ya zama haramun kenan sannan ya zanto ba na zinariya bane ba in ya zanto na zinariya shi ma ya zanto haramun kenan ya zanto ba na mata bane ba in namiji ya sa tufafin mata ya zama haramun kenan ya zanto tsawonsa in kai namiji ne bai wuce idan sawu ba dan in ya wuce idan sawu kuma shi ma ya zama haramun kenan ya zanto baya cikin tufafin da suka yi kamancece na da tufafin kafirai dan yin kamancece na da tufafin kafirai shi ma ya zama haramun kenan ya zanto cewa tufafi ne wanda ba na shuhura ba dan manzo Allah ce duk wanda ya sanya tufafin shuhura to ba zai saki kashin aljanna ba me tufafin shuhura kuwa malamai suka ce imma dai wanda darajarsa tafi kowane ta yadda in ka sa kila a gari a rannan kai kaɗai ne bai irin wannan tufafi ta fuskar kyansa ga tsada ya kai makura wajen tsada to wanda yake sha'awar sanya irin wannan aka ce ba zai ji kashin aljanna ba imma kuma darajarsa ta zama ta ƙarshen ƙasan ƙasa ka fi ƙarfinsa amma kake sa wai dan kai ka nuna zuhudu ne dan kar mu gane shi ma duk ka shiga ciki ka san akwai sufaye da suke damfara cikin sufanci mutum yana da kuɗi amma sai a ganshi kullum da irin complain din nan da namuzu kakin kuturu wai shi ahe mai takawa ne mai tsoron Allah ne karya ne kuma shi ma dai in dai irin wannan tufafin yasa dan wannan manufar ba zai ji ganshin aljanna ba shi komai so ake kai shi zaka tsakiya ina fata an fahimta da haka libasu shura ba wai yanayin tsada bane ba kila yanayin tsada ne yasa ya zama libasu shura kila kasancewarsa na karshen kasan daraja kai kuma wanda kasashe an san kafi sa so kaza amma sai kasa wai dan ka nuna zuhudu da gudun duniya shi ko zuhudun da gudun duniya ba abinci ko tufafi yake ba abu ne a cikin maganganu da ayyuka bayan imanin zuciya ba a cikin abin nan bane ba in da cikin zuhudin duniya ne wani kullun ka ci garin kwaki da kuli kuli menene ai zuhudi ne ai alhamdulillah alqana'atu takfika ai qana'a ta isa da sauransu annabi ya ci namun rago kuma karfasa to kuma sai ka ce me kenan annabi bai da zuhudu annabi yana sa turare cikin abin da yafi kauna a duniya cikin duk kayan duniya annabi ce abin da nafi kauna aka samun in so shi shine turare da ko mace ta gari mace ta halal haka annabi ya faɗa cikin hadisi to kai mai gudun duniya ka ce ba za ka yi aure ba kaga ka zama shirme kake kenan da annabi ya yi aure ba za ka yi ado ba annabi yana sa turare kullum ana ganin shi da shi to kai duk wani gudun duniya sai ka tsaya cikin datti ba imani bane tsayawa cikin datti kazanta ce <laughs> wadan sai su dauka ka tsaya cikin datti dukun dukun wato ga wali kenan irin sa ne kamata a bashi abin da ya addu'a mutum ya sa rawani rawanin ya kode ya kuma kodewa ya sanya riga hudu ana zafi wai duk takawa ya rike tasbaha wallahi duk kazanta ce amma ba abin da ya hada shi da imani ko walitaka ko na in ba fahimci addini bane sai mu dauka wannan addini Allah da mu abin da za a koya cikin wannan hadisi istihbabu salati fin alaini amma ya ba wannan bane ba kenan abin da za a koya cikin wannan hadisi dalilun ala istihbabi hadhihi al-hay'ati fi sujud ashe ana bukatan mustahabbi ne idan ka zo sujada ka ware hannayenka ta yadda su matse dan ba ta yadda ha inda a ce tufafinka eh, budadde ne hamatarka kyallinta zai bayyana wa hiya muba'adatu adudaihi an jambayhi shine mutum ya nesantar da damatsansa biyu daga haƙarƙarinsa wa qad takhassasa zalika fi sujudi bima akhrajahu مسلم في حديث البراء يرفعه وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ya zo cikin ruwayar muslim kenan wannan manzan Allah ce idan ka tashi sujada fa ba ka faika warfa'a ka shin fada tafin hannunka amma dama tsanka ka daga su haka ko ko ka mu ce gwiwar hannunka warfa ka dage su ma'ana karka haɗe su da cikin ka ko hakarkarinka shine abin da yake nufi na biyu fi zalika hikamun kathira wa fawaidu jasima akwai hikimomi masu yawa a hakan da kuma fa'idoji masu girma min ha izharun nashati wal ragabati fi salati bayyana da karsashi da nashadi a cikin sallah na da kuma cikin su idza annahu idza tamada ala kulli aba'i sujudi akaza kullu udwin haqqahu min al ibada idan dai hikimar wannan shine in dai ka bi dalla dalla da annabi ke yi to sai ka samu a cikin sallar ka kowace gaba ta yi ibada sama da ayyar da ka saba shine dan ka yana hada da hakarkarinka budewar idan ibada ne kaga ibada kenan kai a wannan lokacin idan ku suna hada kuwa sauran gaban sun yi ibada nan bai ba ina ke tare wani wuri da kuka lura dan mu gama kankari alhadisu tis'una hadisi na tasayin a wannan babi an abi salamata sa'id ibn zaid sa'id ibn yazid قال sa'altu أنا ابن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Salma shine wa Abu Maslama kai shine Sa'id ibn Yazid yace sa'altu ana sabna Malik na tambayi Anas dan Malik nace da shi kai ne dan cikin gida a gidan Annabta a kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi alaihi shin annabi ya kasance yana sallar da takalman sa kuwa qala na'am annabi ce i eh, yana yi ma'ana annabi yana sallar da mai takalman sa abinda za a koya cikin wannan hadisi istihbabu salati fil alaini mustahabbancin yin sallah yayin da takalma ke kafarka haifu kana min fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam domin hakan ya kasance cikin aikin annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah da sahabbai ya zo da sa ya ci gaba da sallah haka sahabbai da suka gani suka shiga da sallah su ma cikin sallar takalman su an yi wani bangare na sallah kafin a karasa sai annabi ya cire sa ya ajiye su gefe da sahabbai sahabbai kowa sai ya cire takalmansa dan haka sai annabi ya ce me yasa kuka cire takalman ku sai suka ce mun ga ka cire ne shi yasa muka cire ai idan annabi ya magana yayi abu ba a tsaya a tambayi hikima yanzu da a ce in annabi ya abu sai an tsaya an tambayi hikima me yasa yayi ina eh, sahabbai suke da lokacin su yi tambaya a cikin sallar amma annabi yayi an riga an yi yasa ko ka gano hikima ko ba ka gane ba dole kai bin sunnar annabi ba yana ginawa bane me hikima duk wannan wani kwane-kwane ne wani lokaci kuma dan ka dan sami inazi amma da yamma haka ba ka tsaya ka tambayi hikima in dai annabi yayi magana ta kare sai suka cire sai annabi ce to ai ni takalmin nawa na fara sallah da shi sai mala'ika jibril ya zo ya ce min akwai datti a jikinsa akwai kasanta a jiki ma'ana akwai najasa da haka sai na cire na ajiye ku nan gaba idan kun zo sallah ku duba takalman ku in dai suna nan lafiyar su garau ku yi sallah da su to kaga dukkan waɗannan inda ana koyar da hadisan manzon Allah sai kowa fahimci addini amma yanzu yau wani gan kana sallah ko sallar jana'iza wani ga kai da takalmi to ka shiga uku ballantana kai sallah ta kamsa salawati ta kalma shi ko ga ka'ida in dai da takalmin ka kai sallah ba wani laifi da kai an gane ko na biyu jawazu dukhul al-masjid bihima halaccin shiga masallaci da takalma wai wai wai <laughs> Ah, tun da ya halatta a yi sallah da su ya halatta a cikin masallaci da su ko bai halatta ba <laughs> to amma malam ya wani gyara yace ba'da tanzifihi ma min al-aqzari wal anjasi bayan an tsaftace su daga datti ko na gasa? nan ko magana take na uku an anna ghalabata zanni fi najasatihi ma la tukhrijuhu huma an asirin taharar taharati fihi ma wani ya tambaye ka yaga kana sallar takalmi yace me yasa kake sallar takalmi yace a ah, ya halatta a cikin sunna yace to baka tsammanin kila ko ka taba najasa sai ka ce maganar ka cewa kila ko na taba zato ne ban taba ba shine asalin zance ba a hukunta da na taba sai na samu tabbas din na taba domin al-aslu baqa ma kana ala ma kana ka'ida aurin malamai suka ce komai ya wanzu a yadda yake da ba ka fitar da shi daga asalinsa sai in wani kwakwalan dalili ya a gidan nan nan da ke yamma na nan nan nawa ya sai aka ce lajin dimi ne sai wani zo ce a a ni ba zan iya cewa nashi bane kuka sani ko ya sayar kaga cewa nashi ne tabbas ne cewa ko ya sayar fa ne? zato ne shin zaton zai kore tabbas amma idan muka samu tabbas ya sayar ya koma kaza sai a ce eh to ya sayar kenan motan nan mallakar wani ce to ne ce a a ni ba zan ce tashi ba ce kuka sani ko ya sayar ce cewa kuka sani ko ya sayar zato ne cewa tashi ce tabbas ne muna nan akan tabbas sai mun samu tabbas dan uwansa ne zai ture shi amma zato baya koran tabbas kun fahimci wannan asalin takalmi da aka yo daga kamfani aka fito da shi da najisa a jikinsa ko babu babu aka sa shi aka yi yawo inda aka yi yawo din nan akwai wurin da yake da najisa akwai wurin da yake mai tsarki da wurin da yake najisa a ban kasa da inda yake tsarki ne ina yafi yawa mai tsarki to tun da mai tsarki ne sai mu ɗauka takalmin yana ta yawo ne kan tsarki cewa ya taɓa najisa kila ne kun fahimta da kyau kila ne ba tabbas bane ba ba tabbas bane ba amma ya taba najisa saboda zai ce ai lalle na zo na ga yara wani yaro ya yi kashi na fito jan da taka gashi lalle na tabbatar na taka sai a ce to wannan tabbas ne sai a wanke sannan ai a ina tsammanin kila kan hanya ko na bi ta kan najisa ko ban ba sai a ce to ko ko ko din nan ba tabbas bane ba kyale ko ko ko din ka gefe guda kyale mu aka abin nan al aslu baqa'u ma kana ala kana wannan ka'ida sai da malawi ke barwa cikin kowane babi ba wanda ya isa da awar takalmi ka zana shi yasa idan an sauke ka a gida ka sauka a hotel ka je bakunta aka baka masauki ga kafet ya yayi datti dan baki sun sha sauka a wajen sun fita za ka yi sallah akan wannan kafet ɗin ko ba za ka yi ba idan ka ce ba za ka yi ba sai muka ce saboda ba za ka yi sai ka ce kila ban sani ba ko da najasa sai mu ce maganan ka kila din nan zato ne amma lokacin da aka yi kafet din daga kamfani da najasa aka yi shi babu najasa aka shimfiɗa shi wurin da ba na najasa ba yanzu in ba tabbas muke da shi nan fitsari ne nan bayan gida ne tabbas kuma lalle ba a tsaftace ba a wanke ba to in mun samu wannan kaga ba za mu yi ba a'a zato ne wannan zaton baya koran tabbas ina fatan kun fahimta da kyau in ka ɗauki wannan zai fahimce ka cikin fa'ido zai taimake ka cikin fa'idoji da dama kuma da wannan ake fikihu kasuwar fikihu ba ta ci sai da sanin irin waɗannan ka'idojin sai a baka ka'ida ɗaya karkashin ta ka samu juz'iyatul masail bangarori na matsaloli masu tarin yawa bari mu hanzo ta mu abin nan hadisi na gaba cikin wannan babi al hadisul hadi wa tis'un hadisi na tasa'in da ɗaya an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun usamata binta zainab umamata binta zainab binta rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li abil ibn rabi ibn abd shams فإذا سجد وضعها وإذا قام hamalaha an karɓo hadisi daga abu katada al-ansari Allah shi kare ta gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana yusalli ya kasance yana yin sallah wa huwa hamilun umamata binta zainab yana dauke da umama yar gidan zainab ita zainab din yar manzan Allah ce umama din ta zama mai kenan jikarsa kenan binta rasulullah ita zainab din yar annabi li abil ibn rabi ibn abd shams mijinta shine abul as ibn rabi ibn abd shams fa sajada idan annabi ta yi sujada me yake yi wada'aha sai ya ajiye ta wa idza idan ya gama sajadu zai sake miƙewa sallah hamalaha sai ya dauke ta me wannan ke ashe ka yin sallah kana tallafa da yaro ashe mace na yin sallah tana goye da yaro a bayan ta sallah ta yi ko bata yi ba in ka sai bata yi ba sai a ce to gashi annabi yayi kuma ya zaka ce kenan yana dauke da ita lokacin da duk zai zo sujada sai ya ajiye ta idan ya gama sujudu zai miƙe kuma sai ya ciccibe ta kuma ya dauke ta kuma sai ya miƙe ya ci gaba da sallah da ita haka ban taba ganin ba tawili a duniya mai ban mamaki irin tawilin da ibn hazm ya yi wa wannan hadisin ka san shi a aqidar Ibn hazm wato ba za ka taba mace ba ko yaya ko tsohuwa ce ko kankanuwa ce ka taba ta dai alwalaka ta rushe in sunanta mace sai aka ce masa to ya za ka yi da annabi ya ɗauki umama kai ka ce ko ir kankanuwa ce ya ɗauke ta ya sallah da ita sai ce kuka sune ko ya nan da jikinta da tsumma ne ta yadda fatar ta ba ta taɓa fatar shi ba <laughs> ta tawili wani ba karamin tawili bane ba yi eh wai idan mutum ya dauke ta kuma sai ta yi fitsari fa ya za a yi zai ci gaba da sallah ko ba zai ci gaba da sallah ba eh ai yayi tambayar ku ne ba ta ne ba matsala ba ce ba ni ma na da matsala ce shi yasa na tambaya sallan ta ɓaci saboda me wannan zai sa mu tono wani abu wato ita sallah lokacin da za a yi ta ana bukatan tsarki to shi tsarkin da ake bukata kaga akwai tsarki na mai sallah shi kansa ya zanto yana da alwala kenan akwai tsarki na tufafin da yake sanye da shi akwai tsarki na wurin da yake yin sallah a kai shimfiɗar ina fata an fahimta tsarkin da duk aka yi ijima'i sai da shi ake tsalla tsarkin ka kai masallaci amma tsarkin wurin yin sallah ɗin da tsarkin tufafin da za ka yi sallah da shi shi sharaɗi ne cikin sharɗan sallah ko wajibi ne cikin wajiban sallah ina fatan kun fahimta waɗansu malaman suka ce sharaɗi ne cikin sharuɗan sallah waɗansu malaman suka ce wajibi ne cikin wajiban sallah to wani dalili ya fi ƙarfi a gaskiya cewa wajibi ne cikin wajiban sallah ya fi karfi sama da cewa sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah kun gane wannan to idan muka ce wajibi ne cikin wajiban sallah sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah menene bambanci shi sharaɗi ɗin abinda ba sallar ba za ta taɓa yiwa ba sai da shi shi ko wajibin abinda sallar na iya yiwa ko babu shi sai dai bata zama cikakkiya ba inda shi ta zama cikakkiya in babu shi fa ba ta zama cikakkiya ba misali me hukuncin jam'i sharaɗi ne cikin sharɗan sallah ko wajibi ne cikin wajiban sallah kaga kun fahimta yanzu dai idan muka ce sharaɗi ne cikin sharɗan sallah a yi ta a jam'i duk wanda ya shi kadai ta yi amma idan muka ce wajibi ne cikin wajiban sallah idan ya shi kadai ta yi me bambanci tsakanin shi da wanda ya cikin jama'a ta fi cika to in kun fahimci wannan sai ku ɗauki wannan sai mu tafi san wancan babin kun gane da kyau tsarkin tufafi da tsarki na wurin yin sallah wajibi ne cikin wajiban sallah ba sharadi ba idan ko wajibi ne cikin wajiban sallah tufafi ya zama wajibi a tsarkake shi in ba a tsarkake shi ba amma akwai tsarkin jiki aka yi sallah ta yi ko ba yi ba amma ba ta zo mai ba cikakkiya ba haka in wurin da kake sallah din ba mai tsarki bane ba kai sallar ta yi ko ba ta yi ba amma ba ta zama mai ba shikenan shikenan kun samu ansa ah, da haka mace tana goye da yaro sai ya tsula fitsari ba sai ta shiga da sallata ba duk wanda ya ce sallata ba ta yi ba sai a ce kawo dalilin da kama yadda tsarki ya zama sharadi mu muna tare da kai tsarki wajibi ne tsarkin wurin sallah da tsarkin tufafin da za a yi sallah da shi amma tsarki na mai sallah sharadi ne cikin sharuɗan sallah kan wannan dole sai da shi in mai sallah ba da tsarki ya sallah ina fatan kun fahimta abinda mutane ke ɗauka cewa tsarki sharaɗi muna magana kan tsarkin ka kai karan kanka ka zama mai alwala amma kana da alwalar ka garau ta karye ba yanzu a jikin tufafin ka ne aka samu najasa ko wurin da za ka yi sallah aka samu najasa mun yadda wajibi ne ka gusar da najasar kafin kai sallar wannan wajibi ne sai da yi aiki da wannan wajibin ba ina fatan kun fahimta sai ka yi haka ka aikata haramun kana da laifi gwargwadon yadda baka nisanci abin nan ba ko Allah kalla mu ce baka samu ladan wajibin ba amma sallar wanda ya ce maka fa bata yi ba to wallahi kafin ya tabbatar maka dalili a Qur'ani da hadisi zai ji ina fatan kun fahimta to shi yasa dole sai mutum yana nazari na bincike in ba haka ba sai mutum ya je ya faɗo na abin da zai zo rikici yanzu da wani ya zo nan fatawa zai ce an kawo sabon addini ba wani sabon addini duba asailul jarrar ko da kusa kusa almutadabbik ala hada'iq al-azhar na imamu shaukani wannan sune ake kira na min al-fuqaha masu yanci a duniyar fikihu wanda ba su kadanda ne cikin kogon wata mazhaba ɗaya ba za su duba kowace mazhaba da dalilin ta su rike su yi aiki da shi sune al muhaddisu muhaddithuna kuma masu fikihun da suke da ilimin hadisi Aliyu bin Ali ash-Shawkani as-Sanani al-Yamani da haka kun samu an san tambayar ko da haka ni fatawata shine in mace tana cikin sallah tana ɗauke da yaro sai yaro ya fitsari wannan bai warware wata sallah ba za ta ci gaba da sallarta idan akwai yalwar lokaci babu laifi ta yanke sallah ta zo ta wanke wannan najasan ta sa wani tufafin ta yi sallah dan sallar ta fi cika idan ba yalwar lokaci ta ci gaba da sallar ta haka sallar ta ta yi sun fahimta da kyau amma kai masallaci tana cikin sallah sai kai bauli tana cikin sallah sai kai tusa ai ba wani abin da zai sa ka ci gaba da sallah ka sallah ta rushe <laughs> ina fata an bayyanta amma abin ba kai ya shafa ba ya shafi wurin da kake sallah ya shafi tufafin da ka sa wannan daban shi yasa ko a fikihun ma suka bambance suka ce at-taharatu qismani taharatu hadasin wa taharatu khabasin menene hadas abinda a jikinka ya fito kai me ya kaba abinda taba shi kai ko ka taba shi ko ka taka shi ko ya taba jikinka yanzu ko bawali ne in ba naka bane ya taba jikinka hadasi ne ko khabasi ne khabas ne bayan gida wanda ba naka ba daga jikin ka ya fita ba ta kashi kai daga ba ya zama khabasi kenan amma in daga jikin ka ya fita bayan kayi alwala ya zama hadasi kenan shine bambancewar shine fiqhun rarrabe waɗannan al'amura baka karanta nususu fiqhiyya ba taharatu hadasani taharatu taharatu qismani hadasin wa khabasin wa la sahul jami'u illa bil ma'i at-tahir al mutahhir wa huwa alladhi kaza kaza kaza amma wannan fillan fillan ba za ka yi ba ka fassaran ba ni gishiri in baka manda kenan akai kenan dole sai an warware ba yanda za a yi mu ga kimar ilimi sai mun warware shi kuma sai an bi kuma ba yanda za a yi mutane su fahimci addini sai ana musu walwala cikin harkokin addini ah, ka ce abu kaza ya fi karfin kwakwalwar su in ka ga abu ya fi karfin kwakwalwar mutum ba kai masa bayani bane ka ba shi kwakwaran dalili amma inda kwakwaran dalili wannan ba abin nan cewa kai dai ga yadda yake addini ga kuma dalilinsa amma tilasta shi ya aiki da shi shine za a ce bi shi a hankali har ya gane har ya gamsu har ya fahimta ina fata an fahimta abubuwan da ke cikin wannan hadisi jawazu hadhihi al-haraka fi salati fi salati al-fariidati wan nafila ashe ya halatta cikin sallah kai motsi motsin da bai da alaka da sallah kuma sallar ta yi dan sha annabi yana dauka ya ajiye duk a cikin sallah sallar ta gobe ta yi ba min al-imam wal ma'mum sawa'u al ne ko mamu ne wal munfaridi ko mai sallah shi kadai walau bila daruratin ilaiha ko da ba da larura ba kaga ai ba larura ba ce sai annabi ya dauki yarinya zai iya aje ta zai iya ba wa dan rezo ya riki amma tare da haka yayi wa hadha qawlu muhaqqiqil ulama wannan shine magana ta masu bin diddigin dalilai cikin malamai na biyu jawazu malamasati wa hamli man tazunnu najasatuhu ashe ya halatta mutumin da ake tsammanin na cikin najasa duk da ba a ganta tabbas ba a iya taba shi ta galiban lil asali dan muna rinjayar da asalinsa asali babu ba ma cewa akwai sai mun gani wa huwa tahara shine tsarki ala ghalabati zanni za a rinjayar da asali ne akan galabatu zanni wa huwa huna najasatu siyabil atfal wa abdalihim dan galibi dai yara za a fi tsammanin cewa najasa tufafin jikin su akwai najasa ko a jikin su akwai najasa to amma tare da haka sai muka tafi kan asali ba za mu tabbatar da najasa ba sai muna da tabbas abu na uku tawazu'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa lutfi khalqihi wa rahmatihi khuluqihi wa rahmatihi tawazu'un annabi har yana dauke da yarinya ai wani babba ba zai iya dauke yarinya ba haka babban mai kuɗi babban attajiri babban sarki ai a gansu da yarinya da dauke da ita har a waje kan titi ai yana ganin ya fi karfin haka to amma ga shi annabi saboda tawazu yana dauke da ita ga kuma taushin mu'amalarsa ga rahamarsa ga mutane hadisi na karshe cikin wannan babu kuma cikin wannan dare cikin wannan darasi na yau Al-hadisu thani wa tis'un hadisi na 92 an anas ibn malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Anas dan Malik daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce i'tadilu qala i'tadilu fi sujudi annabi ce ku daidaitu a cikin sujada wala yabsut ahadukum zira'ihim bisaqal kalbi kada mutum ya shimfida zira'insa irin yadda kare ke shimfida kafafunsa na gaba wajen zama kare idan ya zo zama mai ke ba haka ki bai shimfida zama ya shimfida su haka to kuma karka zo sujada kai haka a sai dai kai haka karkashin fada zira'in hannunka ya zanto ya taba kasa ya zama zaman kare kenan annabi ya hana zaman kare cikin sallah to shine ibn qayyim ke cewa duk dabi'u na dabbobi annabi ya hana yin su cikin sallah ya hana zama irin zama na kare ya hana dukawa irin dukawar rakumi ya hana koto irin koton kurciya ko irin na zakara mutum ya ji Allahu Allahu akbar kamar yadda zakara ke cin abinci ya cika ya daga kansa haka sai a'a ba za a yi nuqratud dik ba a cikin sallah kuma ya hana zama din shi ma irin zaman kare ya hana kuma shimfiɗa hannu irin shimfiɗa hannun kare ya hana al'iqa ka kalbi ko al na buri zaman buri ko zaman kare duk annabi ya hana saboda ana son sallah kamala ce ta bani adam domin alaka ce tsakaninka da ubangijinka ma yu'khadhu min al hadith mashru'iyyatul i'tidal fi sujudi ala al hay'ati al mashru'a shar'antuwar daidaituwa cikin sujada a bisa ga tsarin da ake bukata na biyu an hayo an basta zira'aini fi sujudi li annahu dalilul kasal ba a san mutum ya zo sallah ya shimfida sa dan dalili ne na mutum kasalalle ne mai kasala ne wa fihi tashbihun bi julusil kalbi kuma idan ya haka ya yi kamanceceniya da zama irin na kare fa inna tashbiha bil ashiya'il khasisati yad'u ila tarkihi fi salati yin kamanceceniya da waɗansu abubuwa waɗanda suke makaskantan daraja irin kare abu ne da ake bukatar mutum ya bar shi a cikin sallah na uku yu'khadhu minhu aidan karahatu mushabahatil hayawanat cikin hadisin za a koyi cewa ashe makruhi ne yin kamanceceniya da dabbobi khususan fi hali ada'il ibadat musamman ma yayin da aka zo za a aiwatar da ibada daga cikin ibadoji to duka duka a nan zamu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah tufafin da ake kira tufafin kafirai idan mutum ya ce tufafin kafirai kaga zai dauki ma'ana guda biyu ko dai tufafin kafirai wanda kafirai suka saka ko ba haka ba ko kuma tufafin kafirai tufar da kamarsa ta fuska waɗanda suka yi fice wajen sa shi su ne kafirai to abinda ake nufi da tufafin kafirai wanda shari'a ta hana su ne tufafin da ya shahara siffar wannan tufafin kafirai ne suke yi ba musulmi ba siffar sashi haka kafirai suke sashi fasalinsa ba wai waɗanda kafirai suka saƙa ba ta hanyar saƙar hannu ko ta hanyar saƙa ta kamfanoni na zamani da suke sana'anta kayi kun fahimta da kyau yawwa saboda haka shine annabi hana abin da ya muka ce wannan dan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi cinikayya tsakanin musulmai da kafirai cikin yahudu ko nasara ko ma waɗansu majusawa su kawo kayan sawa ko takalma ko wani abin nan tufafi a saya amma ana san ana yanayin ɗinkin sa yanayin ɗinkin yadda mummune suke ba yadda kafirin suke ba to don haka tufafin kafirai da shari'a ta haramta sawa yanayin ɗinkin da aka saba kafirai ne suke yin sa su suka furin jayin sa shi ina fata an fahimta yanzu misali Eh, eh, waye zai iya mun bayanin kadan daga cikin wannan siffofin yanzu da tufafin kafirai eh ka faɗi mu irin jacket da za a yi a zanzaro da mutum zai ko ko shakka babu zanzaro yana ciki domin zanzaro yana bayyana surar jikin mutum ya bayyana tudun duwawunsa ya bayyanar da gabansa ya bayyanar da kaza ya kaza ya kaza ya kaza ko mutum ya dan samu dan tsumma ya shaƙe wuyansa da shi sauransu duk waɗannan <laughs> kuma gaba duk waɗannan tufafi ne waɗanda suke wanda suka shahara da sa su shine mai kafirai amma zama tare kuma cewa an yi mana mulkin mallaka tare ya samu ma har muke sa su da kuma tsare-tsare na waɗansu kamfanoni irin bankuna da dai waɗansu wurare da ake son wai dan a waye sai an yi wannan tufafi sauransu amma in za mu tafi tsari wanda ya dace da addinin mu kar mu zanto yan kwaikwayo to ba lalle ne a ce sai an sa wannan tufafin ba sai a sanya tufafi wanda zai suturce al'aurar ka kai musulmi cikakken tufafi na kamala da sanin ya kamata kuma inda zaka gane cewa tufafin mu shine na kamala daidai da kafiran da suke son mutunci ba sa zama masu mutunci sai sun sa tufafi irin nan mu musulmi to amma mu ko duk wanda kaga ya sa tufafi irin nasu ba kamala yake nema ba mai yake so ya nuna birnanci da wayewa tunda ana yin haka a turai ta yamma da turai ta gabas da amurka to shi ma bari ya wannan dan ya waye amma ba yana yin wannan dan ya zama kamili ba shi yasa ko da sana'ar sa ne sa irin wannan kaya idan ya tashi neman aure aka ce gobe za ka je gidan surukan ka ba zai sa wannan ba sai ya nemo aron babban riga ya nemi yadda ake karya hula ya sanya na kamala na mutunci na sanin ya kamata ke to kullum abin da ake cewa tsakanin mai koyo da wanda aka kwaikwaya wane ne alkawiyu wane ne abda'i ma'ana mai koyo shine mai rauni ko shine mai karfi shine mai rauni wanda aka koya a wajensa shi ne mai mai karfi to shi yasa ake son kai kullum a koya wurin ka ba kai ka koyar ba shi yasa addinin namu din bai yadda ka kwaikwayo wani salon tufafi yadda ake sa shi ko yanayin cin abinci ko yanayin kaza a wurin ka tsaya kai na addinin ka wanda ya larabtar da kai akai don wani ya gani ya koyi kamala a wurin ka ba kai ka koyo shirme a wajen su ina fata an fahimta inda za mu yi haka mazan mu da matan mu sai ka ga mun zama masu kima mun zanto masu daraja amma ya mace in tana boko sai ga tana kokarin ta koyi tufafin arna ta kyale nata na na gida tunda ta tashi dai in dai ita musulma ce ta san mahaifiyarta da yadda da kanwarta da kanwar mahaifiya da yayar mahaifiya da kakanninta duk suna da zane suna da riga suna da babban gilar da za su tafi jikin su ita kuma ta sai ta zubar da wannan saboda ta waye ta ci gaba ta je jami'a sai kuma ta sa kaya matsatsu wani lokacin ta sa wando lokacin ta sa kaza ita kuma tana ganin ta ci gaba ne ba san kuma ta ci baya bane ba su arnan da suke sa wannan idan kin ga arnan da kuke zaune kasa daya wanda kwanan nan aka ware musu da kai aka samu su wannan tufafin kafin a samu su wannan meye tufafin su ganye